بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama muna gode ma Allah madaukakin sarki ya hada fuskokinmu tare da yan uwa a nan wambai ya ba karamin alkhairi ne. Allah wannan nema ce da Allah wata ala ya mana Allah ta'ala ya hada fuskokinmu a wannan lokacin tsakanin magariba da isha a yau goma sha shida ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da biyu kuma ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha biyu kuma kamar yadda ɗan uwa babban limami ya magana sauran ziyarar yan uwa kuma alhamdulillah kusan wannan shine zan iya cewa zuwa na na farko nan sai dai mu zo mu wuce wan bai haka amma alhamdulillah Allah ta'ala ya haɗa mu da yan uwa akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba karama alkhairi bane Allah sai mu gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima da yi mana ba karamar ni'ima bace Allah ta'ala ya azurta mu da wannan ni'imar har zuwa gidan rahama har zuwa gidan aljanna Allah ta'ala ya kara mana danƙon zumunci Allah ta'ala ya tsare rayuka al'ummar musulmi duk inda suke a faɗin ƙasar nan da duniya baki ɗaya idan muke magana akan abin da ya shafi gwagwarmaya ta musulunci da kuma fansar abin da annabawa suka zo da shi wanda yake annabawa su ne kaɗai, waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya su su zama tsayi. tsakanin bayi da ubangijinsu su kadai ne suke kawo saƙonni zuwa ga bayan Allah subhanahu wa shi Allah ta'ala yana sanya manzanni a cikin mala'iku kuma yana sanya manzanni a cikin mutane yana sanya manzanni a cikin mala'iku domin su kai sako zuwa ga annabawa su kuma annabawan Allah ya umarce su su isar da sakonnin zuwa ga bayansa Allah yustashi minal malaikati rusulan wa min an-nas Allahu lalle shi Allah madaukakin sarki yastashi min almalaikati rusulan yana zaben manzanni daga cikin malaiku mai da yace alhamdulillah fatirus samawati wal ard ja'il almalaikati rusulan wa li ajnihati masna wa thulatha wa ruba yazid fil khalqi ma yasha Allah madaukakin sarki ya zaba manzanni a cikin annabawa ya zaba manzanni a cikin mutane su manzanni a manzanni a cikin mala'iku manzanni a cikin mutane su manzanni a cikin mala'iku su ne suke kai saƙon ubangiji subhanahu ala zuwa ga bayinsa sai Allah ta'ala ya kaɗaita wannan hanyar ƙwaya ɗaya ita ce hanyar da bayi za su karɓi saƙon ubangijinsu ta wannan hanyar ku ita ce hanyar da Allah ta'ala ya aiko manzanni cikin mala'iku zuwa ga manzanni wurin mutane sai zamana su mutane za su karbi sakon ubangiji ne daga wurin manzannin da Allah ta'ala ya aika musu mafi girman sako a sakonnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabawa da shi mafi girman sako shine sakon da ya shafi taushe, domin shine sakon da annabawa ba shi ɗayansu suka zo da shi duk da cewar a wasu gwace-gwacen shari'a annabawa sun sha bambam a hukunce-hukuncen shari'a yi kaza a bar kaza annabawa sun sha bamban tsare-tsare da suka gabata sun sha bamban in muka ba da misali akan wannan za mu fahimci shari'ar da ta zo kafin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama nan kurkusa kenan shari'ar annabi Musa alaihi salatu wasalam menene hukuncin kamun kifi rana asuba kaga haramun ne har ma waɗanda suka yi Allah ta'ala ya zama da su bare a wannan lokaci wala qad alimtum alladhina atadu minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiratan khasi ku Ko san tabbas waɗanda suke ta'addanci ranar asaba muka zama da su bare kaskantattu menene hukuncin cin naman bargo bargon saniya ko bargon akuya a التوراة wannan حرام هكا الله تعالى يفعل يتي faɗa yace الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأول wa na ladina hadu kuma akan waɗanda suka ce su yahudawa ne mun haramta musu duk abubuwan da yake yana da kofatu kullu fi kufur wa min al baqari wal ghanami akan abin da ya shafi al shanu wal ghanami da awaki haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu sun kifan kaki dai an haramta musu illa ma hamalat buhurahuma sai da irin kifan nan da ya manne da gadon baya awul hawaya ko kuma kitsan da ya manne da kayan ciki aw makhtalaka bi afu ko kuma irin kitsan nan da ya takura da kashi wannan kawai aka halatta musu amma in dai gundarin kitse ne na shanu da na dabbobi akuyoyi da tumakai an haramta musu bana jina da kyau to amma a wannan shari'ar fa kamun kifi rana asabar ne cin kitse gaba ɗayan shi halas malas ne Allah ta'ala ce fa kullu ta'ami kana hillan Liban, isra'il illa ma hama illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabl an tunzal ashe za ku ga waɗannan hukunce hukuncen shari'a a shari'a kaza su zama halal a shari'a kaza su zama an haramta musu li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma mun sanya mata shari'ata komai mun sanya muku shari'a da tsarin gudanarwa wali kulli ummatin ja'alna man sakan hum najisu kowace al'umma mun sanya mata tsarin da su suke bi saboda ka akan sha banban a shari'a kaza shari'a kaza abu kaza halal ne amma a shari'a kaza shari'a kaza abu kaza haramun ne amma shi tauhidi tun daga farko har ƙarshe tallin talhaka haka yake ba samu bambanci akan wannan gaba ɗaya saƙonnin annabawan nan babu wani annabi da ya kira akan abin da ba tauhidi ba asali ma akan tauhidi shine na farko ma'ana kenan abin da ya shafi hukuncin tauhidi shi wannan ba a share shi ba kuma ba a yi sabani wata shari'a da wata shari'a akan shi ba in muka tukin baya muka ga muka koma tun daga zamanin annabi nus alaihi salatu wassalam zamu ga shine abu na farko da ya kira mutanen sa Allah ta'ala ya ce laqad arsalna nuha ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu laqad arsana surat araf tabbas zahir mun aika annabi nuh alaihi salatu wasalam ila qaumi zuwa ga mutanansa fa qala ya sai ce ya ku mutane na ubudullah ku bauta ma Allah ta'ala ku kadaita shi da bauta malakum min ilahin ghayr ba ku da wani abun bautin da ba wannan ba annabi nuh alaihi salatu wasalam akan wannan da'awa ta taushe sai da ya ɗauki shekara 950 shekara 1050 yana kiran mutane zuwa ga tsuntsar taushe. wannan jina da ke ko Allah ta'ala ce wala qad arsalna nuhan ila qaumihi fala bi safima alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum tufanuhum wala qad arsalna nuhan ila qaumi hakika mun tura annabi nuh salatu wassalam zuwa ga mutanansa fala bi safihim ya zauna a cikin su 50 alf sana abinda fala bi safihim alf sanatin tsawon shekara dubu illa 50 aman in ban da shekaru 50 ma'ana 900 da yana kiransu zuwa ga fi imani da Allah maɗaukakin sarki Fi imani da Allah maɗaukin sarki shi shi kaɗai yi watsi da duk abin da ba Allah maɗaukin sarki ba da sunan bauta da sunan neman agaji da sunan neman taimako muddin ba Allah maɗaukin sarki ba ne su shi sai da ya ɗauki shekara ɗari tara da ya yi wannan da'awar da rana ya yi da daddare ya kira mutane ɗaiɗai ya yi ya kira mutane jama'a jama'a ya yi amma ba waɗanda suka yi imani da shi sai ‘yan kaɗan kuma amana ma'ahu illa ƙwale ba waɗanda suka yi imani da shi akan wannan sai ‘yan kaɗan kai asali ma yadda aka samu wasu tsararru suka tsaya suna jan mutanen cewa kada ku yadda da da'awar annabi nuhu kwata-kwata wa qalu la tadhurunna alihatakum su suka dinga cewa da mutanen su kada ku kuskura ku tala allolin ku ku rike su gangam wala tadhurunna wuddan kada ku bar wuddu wala suwa'an haka nan kar ku bar suwa wala yahusa wa ya'uqa wa nasa. duk waɗannan sunayen waɗansu salihan bayi ne tarihin musulunci ya tabbatar da su ɗin salihan bayi ne kamar yadda annabi abin asar na abdullahi dan abbas yake nunawa da suka rayu waɗannan mutane ya hufa da ya uka da nasara, wa qalu la tuzurunna alihatakum wa la tuzurunna wuddan wa la suwa'an wa la hufa wa ya'uqa wa nasara nau kenan biyar duk waɗannan salihan bayu da suka mutu ne sai shaidan ya nuna ma yan baya to ai waɗannan salihan bayu ne suna da mutunci sun tsaya sun bauta ma Allah me sai hana ku dinga yin hotunan su dan in kun gani sai ku dinga jin aini ku dinga jin kazar kazar wurin bauta ma Allah madaukin sarki kun ga ta yadda shaidan ya shiga shikenan sai ku suka yi mutum mutumin su amma ba sa bauta musu sai dai an gan su dai a cikin waɗannan salihan bayi ne a tarihi ai sun yi jihadi muwa irin nasu da waɗannan zangon mutanen ya wuce jikoki da ta taba kunna suka zo sai shaidan ya nuna musu waɗannan fa su ne waɗanda iyayensu suke bautawa in ga illar hotuna ko shikenan sai suka ajiye bautar Allah suka kama bautar waɗannan mutane to ba da suka kama wannan bauta ne ba suka saki tauhidi sai Allah ta'ala ya turo annabi Nuh alaihi salatu wasalam dan a dawo da su kan tafarkin haka nan ka zo zuwa ga annabi salih haka nan ya fara wa ila famuda akhahum salihah qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr haka nan in ka zo ga annabi hud wa ila madyana akhahum salihan qala wa ila adin akhahum huda qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr haka nan in ka zo ga mutanen madyan wa ila madyana akhahum shu'aiban qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr kowannen su yana cewa malakun min ilahin ghairu kwata kwata ba ku da abun bautan da ba Allah ba hakan nan Allah madaukin sarki ya faɗi jumlar a dunkule a cikin suratu an Ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Hakika, tabbas zahir a cikin kowace al'umma mun aika da manzo Fafal, sai wannan manzon da muka aika yace ya qaumi ibudullah wala garba fa fi kullu ummatin rasulun an ibudu Allah wa tajtanibu taghut abinda wannan annabi yake faɗa ku bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai ku nisanci abbanku kun ga wannan tauhidi shine kashin bayan rayuwa shine ruhin zuciya da shine zuciya take rayuwa da shine al'umma take dunkulewa ta zama tsintsiya madaurin ki amma duk abin da ba tauhidi ba raba kai yake amma tauhidi shi ke haɗawa a gundarin bakin fashin larabci in ka ce wa hada ya zama da shi daya tallin in ka ce yi wai shidu yana zama da shi daya tallin in ka ce a tauhid shine mayar da abu ya zama daya tallin tal shine ma'ana a tauhid wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibada shine kadai ta Allah madaukin sarki shi shi kadai da ibada to shi kenan waɗanda suke kira zuwa ga tauhidi neman gyara suke ba neman barna suke ba domin suna nema ne na a zo a dunkule a zama tsintsiya maɗaurin kiɗa ɗaya to ko ba abin da zai haɗa kan al'ummar musulmi ba abin da zai daidaita su in ba tauhidin nan ba misalai akan haka kuma suna da yawa misali na farko baƙin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi daga Najran su waɗannan baki kiristoci ne suka yo tawaga suka turo da tawaga na a zo a tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama menene matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da annabi Isa ina fatan kun fahimci tawagar haka aka turo manya-manyan kiristoci masu faɗa a a cikin kiristancin a cikin su har da Abdul Masih wasu na shi ma bawa musihu haka aka turo su tun daga najran domin su zo su samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina su tambaye shi menene matsayinsa akan kiristanci da Allah ta'ala ya tashi ba su wannan amsar sai aka saukar da suratu Ali Imran alif lam الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب أسورة آل إمران أسورة أكي مغنر يا النبي إساء عليه الصلاة والسلام tun tana ciki ba wai shi annabi isa alaihi salatu wasallam ba jatumarsa Allah ta'ala ya ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun alim إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الله تعالى يقول إن الله اصطفى آدم للي الله يزعب النبي آدم إن الله اصطفى آدم ونوحا الله يزعب النبي نوح الله يزعب النبي إبراهيم الله يزعب جماعة جدي عمران باكي دير يلا يقول ذرية بعضها من بعض zuriya ce sashi bisa sashi ina tsallake mana abin nan sai Allah ta'ala ce isqalati mar'atu imrana ya ma'aikin Allah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa ma mutananka isqalati mar'atu imrana a lokacin da mai ɗakin imran ba shi ne suratu ali imran ba a lokacin da mai ɗakin imrana ta ce oh, isqalati mar'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ta ce rabbi ya ubangiji na matar imran ta ce ya ubangiji inni nazartu laka lalle ni ne maka alwashin abin da ke ciki na a lokacin tana da juna biyu ita matar imran tana da juna biyu ta ce ta yi alwashin abin da ke cikin nan nata muharraran za ta zama da shi ɗa ne wani ba abin da zai sai dinga yi ma baitul maqdis hidima baitul maqdis da ke yan falastin a yanzu ake ta gwagwarmaya tsakanin falastinawa da isra'ila ko tsakanin musulmai da isra'ila ta ce wannan ɗa in ta haife shi ba ta buƙatar ya je gona ba ta buƙatar ya je kasuwa ba ta buƙatar komai nasa kawai za ta aikin da zai yi shine ya zama yana ma masallacin baitul maqdis haka ta ce inni na zasu laka ma fi babani muharrama kaga wannan a tunaninta namiji ne kenan ko fahimci wannan da ke ko ana nan ana nan sai ta haihu tana haihuwa sai ta haifi mace sai ce rabbi inni wadatuha unsa ya Allah na haife ta mace wallahu a'lamu ma wada Allah ya ce Allah ya fi ta sanin abin da ta haifa amma da irin kash din nan ita ga burinta saboda menene sai wannan kash saboda idan mace ce lokacin al'ada zai gita mata kuma ba ta cikin masallaci a daidai wannan lokacin ko da tana hidima masallaci amma waɗannan kwanakin al'ada ba ta ciki ita ko so take wannan dan ba abin da zai fitar da shi wannan alwashi da tsayi ba abin da zai fitar da shi daga cikin masallaci ita wannan kwanakin al'ada da zai fitar da wannan yata ta daga masallaci shi ta jinjina ta ce walaysa zakaru kal kuma mace ba ta zama kamar namiji ba kun ga kyakkyawan tunani kenan babu yadda za a yi maza mata su zama kamar mata wannan babu shi ko ma da an faɗa dai kawai shafi mu naira ce ba magana wani ifman duniyan kan dube ta Wato kwata babu shi wannan babu shi a musulunci sai ta ce wa in mai tuha maryama ta ce ya Allah ni na sanya mata suna maryam wai duk wannan magana a yaushe ake yi daidai lokacin da ta yi kuma ashe wannan mata imran malama ce kun gane ko mata imran malama ce mata suna karatu sosai da sosai suna karatu malama ce Don me ya nuna maka malama ce har ta iya alwashi kuma alwashin da ta alwashi ne na kwarai ta ce wannan ɗa da za ta haifa shi ne ya zama yana yi ma baitul ta hidima sharan masallaci zuba ruwa gyara butoci komai da komai duk wani abin da masallaci yake bukata kawai haka zai amma tun da bai zama haka ba mace ce ta ce wa inni mai tuha maryam ya Allah kuma ni na sanya mata suna maryam a daidai lokacin ba duk wannan ana magana ne a lokacin da ta haifi wa ni u'izuha bika kuma lalle ni ina neman tsari daga gare ka ya Allah ka tsare ta wa zurriyata ka tsare ta ita da zuriyarta mina shaytanir rajim daga shaytan wanda yake tsinanne in jiwa matar imran kun ga shi malama ce to yanzu abu ya tambaya nan wannan mace da aka haifa wace ce ayar ta nuna mana maryam ce wai inni maituwa maryam to wannan maryam ne ita ce gatumar annabi isa alaihi salatu to kun ga kenan da suka waɗannan baki na najran da suka zo jin tarihin annabi isa alaihi salatu wasalam kun ga yadda aka taso musu da kissar ba wai kissar annabi isa ba a'a sai da aka ɗauko ƙisar jatumar mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wasalam ita ce matar imran da kuma lokacin da aka haifi ita mahaifiyar annabi isa ita ce nana maryam da lokacin da aka zo to nana maryam wa zai rene ta domin mahaifinta imran yana da almajirai wa zai rene ta kowa yana so ya zama shi zai reni dan malaminsu ko diyar malaminsu to nan fa kuma aka dinga bugawa fa wannan ya ce shi ne wannan ya ce shi ne wannan ya ce shi ne wannan ya ce shi ne har aka zo aka ce to a kada ƙura'a malaman tafsiri suka ce alƙaluman da kuke rubuta a taura a zo a jefa shi duk wanda alƙalamin shi ya tsaya a tsaye cik to shi zai ɗauke ta kuma kun taladehim izilu a afalamuhum ayyuhum yakfulu maryam kuma kun taladehim iz yakhtashimun hakan nan annabi zakariya alaihi salatu wasalam ya zama na ƙuri'a shi shi ta ci ya zama na shi ya dinga renan jatumar annabi isa alaihi salatu wasalam ita ce na maryam aka ba da labarin ta har aka zo ka shi annabi isa din alaihi salatu wasalam lokacin da ita na maryam ta fito wajen gari ta je ta ga malaikar jibril ya ce mata gashi gashi gashi gashi gashi duwar kisa tana nan a cikin surar tana cikin suratu maryam ba kisar muke yi ba ina son da mu fahimci amsar waɗannan mutane da aka ɗauko ta tun daga tushenta ina fatan kun gane ko aka yi maganar gyatumar annabi isa alaihi salatu wasalam yadda aka haife ta aka zo aka yi maganar shi annabi isa ɗin ya aka haife shi bayan an haife shi suka zo Allah ta'ala ya buga musu misali dan da aka dan yadda aka haifi annabi isa alaihi salatu wasalam sai ya gwara sai ya gwara kan kiristoci suka ce a kan ai da ba shi da uba a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai suka ce to na maryam abin nan Allah ne baban shi a billah suke wannan mummunan magana waɗannan fa masu hankalin cikin su kenan amma bara gurba cikin su cewa suke an nalaki haza ma kana abu kura a sau'in wa ma kana ba baziya suka jefe da mummunan magana Allah ta'ala ce bi kufri ma qawli ma ala maryam butanan azima wa qawli inna ka kana masiya isa ibn maryam rasulullah Allah ta'ala ya ce inna masala isa lalle kwatankwacin shi annabi isa alaihi salatu wassalam kama sani adam kama kwatankwacin adam khalaqahu min turabin shi annabi adam Allah ya halice shi ne daga ƙasa kuma qala lahu kun sai Allah ta'ala ya ce da shi kasance zama mutum kawai shine fa shi shine yake ta kasancewa ake ta haihuwa har yanzu sai zai zama fakana ba inda fakana ne to da iya adam ne kadai zai tsaya amma fa yakunu sai yake ta kasance ake ta samun zuriya to kwatankwacin adam haka ne kuma in ka lura kwatankwacin adam ma ya fi lura domin adam ba uwa ba uba amma shi annabi isa alaihi salatu wasalam akwai uwa ba uba da Allah ya zayyano waɗannan abubuwan sai ce inna hadha la huwa al-qasas al-haq wannan shine tsaftataccen labari na gaskiya sai ya gama zayyana wannan sai Allah ta'ala ya ce kul ya ahlal kitabi da ban nan nake so mu wasu muna maganar abin da zai hada kan mutane ne ko ya ahlal kitab kace ya ku ahlal kitab in ce ahlal kitab sun hada yahudawa sun hada nasara ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bayna ku zo ga wata kalma ɗaya da za ta daidaita tsakanin mu da ku ya zama na da mu musulmai da ku kiristoci mun zama ɗaya. kun ga wannan haɗin kan har ma ya huce duniyar musulmai kadai har ya koma zuwa ga duniyar musulmai da kiristoci wanda ba musulmai ba kenan ta'alau ila kalimatin ku zo zuwa ga wata kalma kwaya daya sawa'in baina na wa baina ku wacce za ta daidaita tsakanin mu da wata kalma ce Allah na'budu illallah kada mu bauta ma kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu hada Allah da kowa wala yattakhidhu ba'duna wala يتخذ ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada sashinmu su bautar da sashi kada sashinmu su ɗauki sashi a matsayin alloli suna bauta sun yadda da wannan kun an yadda da wannan da wannan shine ma abin nan zai hada ka kuma wannan shi zai bayan tsantsar abin da ake nufi da A kan shi annabawa suka kasance a kan shi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tarbi waɗannan mutane ya ba su matsayinsa dangane da annabi isa alaihi salatu wasalam cewa shi annabi isa alaihi salatu wasalam ɗa ne na nana maryamu bawa ne na Allah subhanahu wataala domin an na la yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta yaya za a ce Allah yana da ɗa alhalin mari da mata lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan dan uwa wannan zai nuna mana tsantsar matsayin tauhidi kuma wannan shi zai nuna mana dole mu tashi tsaye da salo da yanayi da duk wani hali da za mu iya bi ingantacce tsabtatacce ga mun fahimtar da mu abin da yake tsantsar tauhidi domin tauhidi shi yake haɗa kan al'umma da shi ke wargar kansu ya zama na abun bauta shine Allah subhanahu wa ta'ala kwaya ɗaya tallantan wa qala Allah la tattakhidhu ilaha illa Allah madaukin sarki ya ce kada ku riƙe abin bauta su zama guda to idan aka samu wannan abin bauta ya zama shi ne ƙwaya ɗaya Allah subhanahu wataala kaga wannan shi ne raba gaddama baki ɗaya. wannan da shi ne Allah madaukin sarki ya umarci manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi A kan shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Mu'az ibn Jabal zuwa ina zuwa yaman ya mashi kan garki ya ce innaka ta ake qauman min ahalin kitab ya ce yanzu za ka kama hanya za ka tafi ƙasar da mutanen ƙasar ahalin kitab suna da littafin su a hannu kenan ba jahilai ne fitik ba suna ɗan wani abu na ilimi falyakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu Allah ilaha illallah sai ya kasance farkon abin da za ka fara kiransu in ka je garin Shi ne shaharatu Allah ila ilmu. shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah haka annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tura ma'az ibn jabal ya ce ka je garin yaman in ka je ga salabas din ga manhajar karatun ga manhajar da'awar falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah ta kasance ita ce farkon abin da zaka fara kiran su zuwa gare shi fa inhum afa'uka lizalik in suka bi suka musulunta fa a'limu anna Allah sai ka ce musu to Allah ya wata mata musu salloli guda biyar kun ga tauhidi shine na farko sai salloli biyar idan zai kama salloli sai ka ce to Allah ya wajabta musu zakka kuma an karɓi zakkar za a karɓa ne a wurin manyan garinsu a mayar ma talakawan garinsu sai dai idan garin kuma babu talakawa kun ga wanda ita ce da haka baya abin da nake so mu gane me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara gabatarwa tauhidi saboda me muhimmancin sa tauhidi shine abin da zai mayar da kai da a cikin al'umma bawa ga Allah madaukakin sarki kadai in dai mutum ya saki tauhidi to zai dinga fitima ne kuma ba abin da za a faɗa mashi da bai ta ba ƙarya da gaskiya Allah ta ya tsare amma in dai ka rike tauhidi gangan to da izinin Allah madaukakin sarki mutum zai ta duniya da lahira amma duk abin da mutum ya rike sabanin tauhidi to yanzu wannan ya saki tushe ne ya rike tushe ne ba wai reshe ba domin tauhidi ba reshe ba ne tushe ne ya saki tushe ne ya kama gani A kan shi Allah maɗaukin sarki ya turo annabawa Abu Talib Baffa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce babba shine dan uwan uba da Abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Talib wa da kani suke kuna jina da kyau abu talib mahaifin na ali ne da ba wani cewa huwa muhammad bin abdullahi ba to abdullahi mahaifin manzon allah sallallahu alaihi sallama? wa da kani suke abu talib yana cikin waɗanda suka reni manzon allah sallama suka rike shi har ya girma karkashin kulawa abu talib abu talib yana raye Allah ta'ala ya zamar da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama annabi ma'aiki Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya dinga da'awa akan taushe ya dinga da'awa akan taushe ya dinga da'awa akan taushe mutanen makka su abu jahal su utuba tubunan rabi'a su shaiba bunan rabi'a wanda Allah ta'ala ya riga ya tsine maɗin nan suka sanya ma da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka sanya mace kudu har ya kai akwai ranar da malaman tarihi suke cewa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sunkuya yana sujada sai wani daga cikinsu ya je ya yi mummunan ɗabi'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ya je ya samu Abu Talib ya gaya mashi babban sa kenan Abu Talib ya taho yana zuwa sai ya sami gungunsu majalisunsu a gindin ka'aba suna ganin abu talib sai suka taka za su arci sai zaro takobi ya ce duk wanda ya taka a bakin ransa ya je har gare su ya ce wa ya taba ka maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya nuna wanda ya taba shi abu shi mai kata-kata. kuma ya ce fasda abi amrika ma alaina ghababatu ka fasa kwan al'amarinka babu wanda ya sai ta haka abu ɓalib yake faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi sallam. amma kar ku manta abu ɓalib bai musulun ta ba sai wala kada alimtu bi anna dina muhammadin wallahi tabbas ni na san lallai addinin annabi muhammad min khairi adyan albariyati dina shine addinin da yafi kowanne a doron kasa laulal malamatu dan ba din kada a dinga zargina ba a ce na bi addinin yara aw hibaru masabbatin ko gudun zaki lawajajje ni saman bi zaka yi kena wallahi da kashi da na ba addinin na. amma dai a ce tsofe tsofe da ni na bi addinin yara shine abin da ya hana Abu Talib ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya ce duk wanda ya taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya kace kace ne amma shi ba zai addinin ba saboda yara ne shi kuma a ce da shi tsofe tsofe da shi sai ya yi haka to saboda wannan kulawar da Abu Talib ya bai mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har Abu Talib yana kan gadan rashin yana rashin lafiyar ajali sai da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce da shi qul la ilaha illallah kalimatu uhatu laka biha inda Allah ka ce la ilaha illallah kalma ce daya daya zan tafa maka hujja da ita a gaban Allah zan ce ka ce la ilaha illallah ka faɗa a daidai wannan lokacin sai gogon nasu Abu sai ce a targhabu an millati abdul muttalib to yanzu kuma abu talib za ka bar addini iyaye da kakanni idan manzo Allah ya ce da shi ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza sai sa Abu jar shi ce yanzu kuma za ka bar addinin iyaye da kakanni ya samu addinin yara aka fi aka dinga bambawa a cikin wannan rashin lafiyar ajali da ta kama Abu Talib su su Abu Jahl din dai manya-manyan dai fadararrun makaɗin suka ce da Abu Talib ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga tsakaninsu domin kada Abu Talib ya mutu su hau kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ce sun taɓa shi ne don sun ga babban shi ya mutu amma lokacin da babban shi ike raye ai ba su iya taɓa shi ba. jina da kyau? sai abu talib ya sa a kawo a kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya shiga ya zama mai shiga tsakani tsakanin kufaru makkata da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ce ka ji abin da mutanen ka suke cewa sai ya ce to shi yanzu abin da shi yake bukata daga gare su tun da yanzu sulhu za a yi ko kada su taba shi kada kuma ya dinga abin da suke cewa wai ta abin bautar su don ba haka bane sai ce shi abin da yake so kal shi mazalar Allah kenan kalma ɗaya ce za su faɗa idan suka faɗi wannan kalmar ba wai larabawa ba da larabawa da waɗanda ba larabawa ba duk gaba ɗaya za su fi su dole mulkin su zai tashi daga garin maka kadai ya kewaye duk sassanin duniya baki daya ya ce su ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah haka yake so su faɗa yanzu mun ji ta sabaki wa kenan mun ji sabon bangaren manzo Allah sallama sai mu ji kuma ta bangaren su sai suka ce a ta'alal alihata ilahan wahida yanzu kenan za a sanya abin bauta ya zama ɗaya tallin tal inna hadha la shay'un ujab kai wannan abin yana da ban mamaki a ce wa abin bauta ya zama ɗaya tallin saboda Allah ku cikin duk da wannan rintsi da Allah sallama suka sashi tauhidi ya kira dama da yake da ita tauhidi yake kira wannan jina da kyau ku ku duba ku gani da su waɗannan Allah sallama cewa yi da su ku ce la ilaha illallah bai ce su karya lata ba bai ce su balla buzza ba bai ce su kutsutsura manata ba cewa ya eh su ce la ilaha illallah amma da yake sun san ma'anarta sai suka ce a ah, yanzu kenan za a sanya abin bauta ya zama ɗaya tallintal kun ga su ce a naqulu la ilaha illallah ba sai suka ce a a ta'alal alihata ilahun wahida yanzu a sanya abin bauta kenan ya zama kwaya ɗaya tallintal inna hadha la ta kai wannan abin yana da mamaki su ne fa waɗanda idan sun shiga mummunan yanayi zafin yanayi ko suka shiga talauci ko suka shiga abin da mai yake da suna suka shiga jirgin ruwa idan suka shiga jirgin ruwa fa jirgin ruwa ya fara tangal-tangal da su ajiye allolin suke gaba ɗaya sai su kama kiran Allah shi kaɗai fa'iza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina al-huddin fa'iza rakibu fil fulki in suka hau manya-manyan jiragen ruwa mukulli suna na din sai su kiraye Allah shi shi kadai suna tsarkake da awa zuwa gare shi amma lokacin da Allah ya tsamar da su zuwa ga gaci sai su shirka waɗannan kafiran da kenan to ina ga musulman yanzu da suke faɗan la ilaha illallah a zamanin sarari su kira wani Allah a zamanin wahala su kira wani Allah su waɗancan a zamanin wahala Allah kaɗai suke kira an gaggai sun kirayi wani Allah to sai duniya ta sai network ya daidaitu amma idan network bai daidaitu ba Allah ta'ala kaɗai suke kira amma na yanzu sai su ga a daidai cikin lokacin lokacin wahala ɗin da lokacin samun duk wani Allah suke kira kuma abin mamaki ka ji mutum yana faɗin la ilaha illallah kamar ka ce yana faɗin abin da bai san ma'anar shi domin waɗancan sun san ma'anarta shi za suka ce a ci alal alihata ilahan wahida yanzu a sanya abin bauta kenan ya zama kwaya ɗaya tallin tal na haza la shay'un ujab kuna karanta tarihin Umar wal kaisi a bangaren adabin larabci a makarantun larabci suke cewa an yi artabu sai aka kashe mashi uba to lokacin da aka kashe mashi uba din nan a daidai lokacin an gama kawo koren giya za a fara kurbawa kenan sai labari ya zo mashi sai ce al-yawma wa gadon am yau dai kan za a ci gaba da shan giya ne amma gobe gobe al'amarin yake gobe za a fita fafatawa gobe zai tafi neman jinin babansa amma dai yau tunda an baje kore to koren za a ci gaba da kurba Allah ya sauke suka sha giya su suka yi tatin dama da arnan jahiliya ne washe gari zai tafi neman jinin babansa sai ya zo wurin Allah da yake neman sa a wurinsa tunda kowannen su yana da allolin waɗannan manyan ne na Ka'aba to al-Aslam kenan ya zo yana binciken neman sa'a tafiyar akwai sa'a ko babu sa'a suka ce idan ya watsa ya watsa sai a nuna mashi babu sa'a idan ya watsa ya watsa sai a nuna mashi babu sa'a no kenan biyu da ya watsa ya watsa da ya nuna babu sa'a sai ya dauki kyallan wannan kararan da yake bakun eh, da su sai ya dauki gunkin ya kare da yake don ba uban shi aka kashe ba ya dan yi ashar haka eh, eh shi uban shi Allah da ya nuna mashi babu sa'ar tafiya sai ya baballa shi shi da uban mashi aka kashe mashi ya sa a ga dan yi ashar kenan kan ne ka ga kenan <laughs> yace tallahi la abu shaykhi batila yace ya rantse da Allah jinin baban shi ba zai tafi a banza ba sai ce tallahi ya rantse da Allah bai ce ya rantse da kuncin ba a yau fa akwai wanda yake zai rantse maka da Allah akan ƙarya bai damu ba amma ka ce mai kishi ya rantse da Allah akan wani da yake ganin girmansa da ba Allah ta'ala ba malami ne ko wani sai ga ya tarin sai ga ya ce a'a a tako ba zai iya wani ba zai rantse maka da wani Allah ba domin yana ganin jimai amma sai ya rantse maka da Allah akan kariya amma ka ce rantse da sheshin sa ko da wani lahi ba zai rantse maka kun ga hasarin da ake ciki kun ga hasarin da ake ciki in dai har wancan zai yi irin waɗannan abubuwan da malamai suke faɗa ya gama hanya bai tafi bayanan kansa ya dauki abokin tafiya suka kama hanyar shi umarul kafi kenan kamar yadda yadda ake karantawa da bullaran yake cewa baka sahibi lamma lamma ra'a darba dunahu wa kana anna lahiqani bi qaisara fa qultu la tubki aynaka innama nuhawilu mulkan aw namutu fa nu'zara yace baka sahibi abokin tafiya ta ya kece da kuka lamma ra'a darba dunahu lokacin da yaga an shiga kwazazzabai an bar gari an tafi kaisara wa aikana anna lahiqani bi kaisara ya tabbatar da cewa mu fa sai mun kai ga birnin kaisar dan neman taimako don a zo a yaki waɗanda suka taba mashi ba dai wannan muke yi ba ina son mu fahimci cewa yadda shi ma ya gane wannan abin ba daidai bane ya watsi da shi ya mai da ya gaba saboda dan uwa dole ne mu bai mu tauhidin nan kariya kamar yadda ka san za ka yi alwala kuma a ce alwalaka ta kare ga danshi danshi a jikinka amma ka ci barin jin jaddada barin jin sake alwala domin alwala ta ta kare to hakan nan fa musulunci akwai abin da ke warware shi imanin nan akwai abin da ke warwarewa kuma cewar akwai abin da ke warware imani wannan maganar magana ce ce a cikin alkur'ani ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini ya ku duk waɗanda suke imani duk wanda ya daga cikin ku ya bar addinin sa ana rike ko ba yi ana yi Allah ta'ala ce wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafirce ma imani to fa qad habita amalu hakika aikin sa ya lalace duka wa huwa fil akhirati min al khasirin shi kuma a ranar lahira yana cikin asara a shi kenan dole ka san tauhidi dole ka san abin da ke warware tauhidi dole ne wannan kuma wannan abin mai muktasar Khalil bin Ishaq al-Misri wanda ke da muktasar Khalil muktasar ke da muka sani wanda yake da sharhi guda biyu yake da jawahirul ikilil kai ba sharhi guda biyu yana shiro da yawa wanda yake da jawahirul ikilil in farko a kira shi lawali juzu na biyu a kira shi sani a ce ai wani haya kai lawali a cikin muktasar khalil wanda yake shine kundin malikiya akwai babu bidda babun da ya zayyano abubuwan da ke sai yake yi a musulunci Raka ashe da a wannan ta taushe ba karamar da ba ce. A kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki tsawon shekaru goma cir yana awa kan taushe. Sai da ya cika shekara goma ne aka yi hijar aka yi isra'i da mihraji da shi ya je ya karɓo sallah aka ƙara da sallah. Amma waɗannan shekaru goma a cikin shekaru ashirin da uku da ya yi yana yana man annabi manzo to shekara goma cif akan tauhidi kaɗai aka yi sauran shekara goma sha uku a su ne aka yi sallah aka yi bayanin azumi bayanin zakka bayanin hajji aure jihadi aikin hajji umara ne da duk sauran zamantakewa a sauran shekara goma sha uku kenan dole mu tashi mu mu wannan al'amarin ƙwarin gwiwa domin al'amari ne a kan shi ne manzan Allah sallama ya yi da'awa a kan shi annabawa suke da'awa domin a tauhidi ne za ka gane haƙƙin Allah ka gane haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka gane haƙƙin iyaye ka gane haƙƙin malamai don ka bai ma duk mai haƙƙi haƙƙinsa kada ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kada ka ɗauki haƙƙin manzan Allah ka ba malaminka kada ka ɗauki haƙƙin malaminka ka ba mahaifinka ko ka ɗauki haƙƙin mahaifi ka ba malaminka haƙƙin malamai daban haƙƙin iyaye daban kuma haƙƙin iyaye yana cikin manya-manyan abin da haƙoƙi na ba don Allah ta'ala ya haɗa haƙƙin iyaye a wurare da dama wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa qadara buka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا balle ha zuwa cito da iya da baban da mahaifinka da malaminka sun ɗauko kaya kayan wa za ka fara karɓa a'a hakkin iyaye daban hakkin malamai daban ba a ɗaukan hakkin manzan Allah a ba iyaye ba a ɗaukan hakkin Allah a ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da hakkin haƙƙin Allah ne a bauta mashi shi shi kadai wahdahu hula shi lahu kada a haɗa bautar Allah da annabi daga cikin annabawa kuna shi na da kyau kada a haɗa bautar Allah da mala'ika daga cikin mala'iku to waɗannan akwai wanda ya kai su tsarki balle kuma a ɗauko wani zan ba da misali akan waɗannan guda wani ya zai samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma sha Allahu shi ita haka Allah ya so haka ka so ya ce da wa ya ce da manzon sulama sai ce a ja'alta ni lillahi niddan yanzu ka sanya ni zama kishiya ga Allah kul ma sha Allahu faqat ka ce ma sha Allahu kadai haka maza Allah ya ce da shi kun ji fa mu abin da mutumin ya faɗa cewa haka Allah ya so haka ka so sai manzo Allah ya ce yanzu ka sanya ni in zama kishiya ga Allah kenan ahir ka ce haka Allah ya so kadai dubu a wannan kalmar sai da manzo Allah ya daka tsawa haƙƙin Allah na tauhidi ba a haɗa shi da kowa ba a haɗa shi da kowa wannan jina da ke ko to haka za ka ga bayanan a cikin Qur'ani bayanan a cikin hadisi rantsuwa ba a rantsuwa da kowa sai da Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai ba a rantsewa da kabari ko a rantse da malami ko a rantse da wani sarki ko a rantse da wani shehi ko a rantse da kowa la ya gaji maran wala komai ba a rantsewa da sai Allah madaukakin sarki kare wata rana Umar dan Khabbab yana tafiya ya ce sai ya rantse da iyayensa da kakanninsa sai sallam ya ce kada kada wanda ya sake rantsewa da wani da ba Allah madaukakin sarki ba duk wanda zai rantse duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ishi sai sai na umar ya ce daga ranar ban sake rantsewa da wani Allah ba ko da ko ina hikaito maganar wani ne ko da ina hikaito maganar wani ai wani ya ce sai wani ya rantse da kaza ko da na zo nan ba zan faɗi wannan ba ya kauce mu jimla gaba ɗaya ba ma haka muke rayuwa masifa idan ta samu mutum ya shiga wani hali wanda ya kira alistigafa mutum ya shiga hali Allah mummunan hali Allah wanda ke sarki ke shi kadai kuma haka Allah ta'ala ya ce ai sai Allah jini idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma so nawa mutum ya zame zai fadi sai ta shau Usman dan Fodiyo ka taba ji wasu kaji ba to wannan shau Usman ma fa kenan da jihadin shi ya bayyana ya kakkaba bid'a ya tabbatar da sunna ya kakkarba shirka ya tabbatar da tauhidi ya kakkarba kafirci ya tabbatar da musulunci amma rantsewa da shi bai halarta ba ina ga wani wanda ya zo kawai ya yi shawagi ya wuce ba a magana a kan bai halatta ba kwata-kwata za ka tabbatar da ikhlasinka da tauhidinka da biyayyarka ga Allah maɗaukin sarki kadai tsantsar tauhidi ya zama na Allah maɗaukin sarki biyayya in an ce ka tafi ka tafi kawai ka san hikimar ko ba ka san hikimar ba wannan manzan Allah kaɗai ake wa shi yasa da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tura Aliyu bin Abi Talib zuwa Khaybar ya jagoranci mayaka zuwa Khaybar ya ce da shi ka tafi kar ka kuna jina ya tafi kada ya juyo da ya tafi sai ya tsaye ce ya rasulallah a kan me zan yake su sai juyo ya kallaci manzan Allah bai ce ya rasulallah a kan me zan yake su yi wannan ba to da tsabagin ya ɗauki abin a zahirin shi ya biyu haka suke suke biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsantsar biyayya haka suke maki Allah tsira da abinci Allah suka bada garshe yana kan mumbar yana kofu ba sai wani daga cikin sahabbansa ina kyau da Abdullahi dan Mas'ud ya sa kafar dama ya shigo masallaci zai ɗauko ta hagu kenan to ashe a cikin masallacin akwai kuma wani da yake rarrasa mutane sai ma'aikin Allah ya ce kai sauna yana magana da wanda yake rarrasa mutane sai wannan sami da ke kan ajarkin kofa sai ya zauna bai ɗauko ɗaya kafar ta shigo masallaci ba kun gane sai da manzo Allah ya ce kai da ke kan ajarkin kofa sai ka ta zauna a ta ka ce wani shi ake ba to haka ne ake biyayya ga manzon Allah ya ta mutlaka kai tsaye ka san hikimar baka san hikimar ba in dai manzo Allah ya ce yi yi kawai in ya ce bari ka bari wannan da wannan ake samun babban matsayi a wurin Allah subhanahu wataala da shi ake zama waliyi daga cikin waliyan Allah subhanahu wataala da shi ake mutum yake zama a cikin waliyan ya zama babba idan ya zama na yana tsantsanta tauhidinsa yana tsuntsanta biyayyarsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi amma a duk lokacin da aka samu matsala akan taushe, a duk lokacin da aka samu matsala akan tauhidi to al'amari su su kuke ce baki daya ba mai tauhidi yana zuwa wurin boka in dai mutum yana bokan to kuma baya taushe haka kare shi don manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya je wurin boka to Allah ba zai karɓi sallar shi ba ta kwana arba'in. duk wanda yake mace ko namiji wannan idan bai gazgata abin da bokan ya faɗa ba ana sallama ya ce duk wanda yake wurin boka ya gazgata abin da bokan ya faɗa to wannan ya kafirce min abin da Allah ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya saki imani ke kenan ya taba aikin haji sai ya saki amma ku duba yadda boka ya suke cin karansu ba babbaka a wurin mata ne a wurin maza ne a wurin 'yan kasuwa ne a wurin 'yan siyasa ne a wurin ma'aikatan gwamnati ne a wurin ɗalibai ne wai ɗalibi zai rubuta jarabawa sai a ce wai je wurin malami ai ba wani kawai kaje ka kwamu kaje ka kwamu karatu da kai addu'a kawai kun ga muna ba da misali kan cewar ba a bauta ma annabi daga cikin annabawa wani mutum ya ce haka Allah ya so haka manzo Allah ya so manzo Allah ya daka min tsawa kun ji da kyau ko haka kuma Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin suratul anbiya bayan ya zayyano mala'iku da falalansu da darajarsu yake ce yusabbihun al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi ne dare da rana ba sa gajiya su mala'iku tasbihi suke dare da rana mala'iku akwai mala'ikun da suke shiga al-baitul ma'mur daga karanta su suratul tur wa qulu wa kitabi mastur fi raqi manshur wal baitul ma'mur mala'iku dubu saba'in a kowace rana in suka shiga ba sa sake dawowa mala'iku dubu saba'in in sun shiga sun fita sun fita shi kenan wasu ne za su shiga suna da yawa ko ba su da yawa suna da yawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa mala'iku su suna bauta ma Allah ne kai suna yin duk abin da Allah ta'ala ya umarce su la ya asuna Allah ma amarhum yasa da Allah ya ce su sujjara ga annabi Adam kawai gaba daya kai tsaye gaba ɗaya suka yi ba tare da sun san mai ce hikima ba umarni aka ba su da aka ce su yi su ciro ran annabawa sun ji sun ciro ne ba abin da ya dame su umarni aka ba su da aka ce su ciro ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama afdalu khalqin lahi ala al islam zuwa Su kai suka ciro don su la ya asuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun balle mutun ya kafa hujja da cewar ai mala'iku sun yi wa annabi Adam sujada saboda ka wajibi wajibi ne ba ku uba su zuwa ka da ana wasu surkulle da ma Allah biha su ba amma sai Allah ya ce da mala'iku wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi fa zalika najzihi jahannam zalika najzihi fani duk da matsayin da mala'iku suke da shi duk da tsarkin da suke da shi wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi duk mala'ikan da yace shi abun bauta ne ko ba bayan Allah Allah ce zai ɗanɗana ma wannan mala'ika azaba amma sai ga mutum yayi ajami ya rubuta wata bara sama a rubuta Allahu gefe a rubuta Muhammadu tsakiya a rubuta Abubakar sama a rubuta Aliyu tsakiya a rubuta Jibrilu kaga yana neman taimakon Allah yana neman taimakon manzo Allah yana neman taimakon Sayyidina Abubakar yana neman taimakon Jibrilu akwai wanda ya taba gani ko babu aini shirki kenan wannan ai mutum ba zai zo wani yana tambayar ina shirka cikin wani shirki ce san shirka kenan dan ya rubuta ya rubuta Allah ya rubuta manzon Allah sallallahu alaihi ya rubuta jibril duk waɗannan ya sanya su a ciki kar kuma da azuba ta yayi haka Allah ya so haka kaso a rasulullah mai daka mai saboda ka yan uwa kada ka yadda ai maka ma din ma din kada ka yadda ai maka abin da yara suke cewa mai ru kada ka yadda ai maka wannan zaka zauna da mutum gwargwadon yadda ya fahimci musulunci Allah ta'ala bai hana ka zama da kowa ba sai dai maka bayanin yadda za ka zauna kuna jina da kyau ya yi maka bayanin yadda za ka zauna ya ce na latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu yahuda na ashraku wala ta lillazi na Aminu amanu na qalu ina nasara ce wallahi za ka samu mafi tsananin kiyayya waɗanda suke nuna wa musulmai tsananin kiyayya su ne yahuda da mashirkai su suka fi nuna ma kowa su suka fi nuna ma musulmai tsananin kiyayya waɗanda suke ɗan nuna musu kauna ta gefe ma'ana masu mataki na gaba wanda yake tsiyayyarsu ga musulmai ba ta kai matakin farko ba su ne nasara mashin bada musulmai kenan kaga anan ana nuna maka yadda zaka zauna da za yadda zauna da kirista ya sha bamban da yadda ka zauna da ba yahudu ko ba maguci ba ka dole ka zama wayayyen mutum za ka yi mu'amala za ka saya a wurin shi za ka sai mashi za ka yi abin kowa da irin yadda za ka zauna da shi kowa da irin yadda za ka yi mu'amala da shi kar ka bari ke wasa da tauhidinka har ya zamana ka ya fara samun tsatsa ka ya fara samun kai ruwa waɗannan abubuwa za su haifarwa da mutum fala'i a ranar alkiyama domin ita matsalar shirka in mutum ya mutu yana mu shirki, to wannan Allah ba zai gafarta mu ba baki ɗaya, shi yasa Abu Talib na ɗazo da muke tarihin a takaicen takaitawa bayan gwagwarmayar da da ya yi da shi akan ya musulunta ya musulunta ko bai musulunta ba bai musulunta ba sanar salama ya ce la astaghfiranna laka ma lam unha an wallahi zan dinga roƙa maka gafara muddin ba a hana ni ba saboda kulawa da ya bayo Banza Allah sallallahu alaihi wasallama duk da ya mutu ba musulmi ba manzo sallallahu ya ce zai dinga roƙa mishi gafara na Allah ya yafe mishi muddin ba a hana shi ba sai ku Allah ya ce ma kana lin nabiyyi ma kana lin nabiyyi wal ma kana lin nabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم bai dacewa ga kowanne annabi daga cikin annabawa ya roƙa ma wani wanda makan nabi wallazi na amanu bai dace ga annabi ba da waɗanda suka yi imani su roƙa ma mushriki gafara walau kani ulul qurba ko da ko wannan da ake roƙa ma gafara dan dangi ne na kusa bayan ya bayyana cewar wannan dan wutar jishin saboda ya mutu akan turbar da ba ta musulunci ba to wata rana wata kila kai tambaya ka ce to ai annabi Ibrahim ya roƙa wa baban shi azara addu'a yayi ma baban shi azara addu'a ce waka fil lahi inna wakana min al-zalim sai ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mu'idatin wa'ada Aisha فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولقد دون متعرفين kun ga dai canfi ya mamaye zukatan mutanenmu al'umman mu kar yi hukunci a kanka ko a kan wasu mutane biyu uku da ka san kar yi hukunci kan wannan ka dubi al'umman aƙalla akalla ka dubi kewayenka a ce gabas ka faɗi ka yi tunani zuwa iya hangen idanka ko iya inda ka sani yamma iya idanka ko iya inda ka sani arewa iya idan ga ko iya inda ka sani hakan nan kudu iya idan ga ko iya idan ga ko iya inda ka sani ka dubi al'ummar mu ka dubi irin halin da ake ciki sallah ce mutum bai damu ba dan yi sallah a zara karfe uku ba komai ba a wurin sa domin yin nan kira karfe ɗaya saura ko karfe ɗaya su fi baya yi sai ta nuna wannan jumlar na baya yi sai ta nuna tana da hatsarin gaske kuna jina da kyau tana da hatsarin gaske ƙwarai ya kuma da bakin sa an karfe biyu ta yi ya je ya shi ta fi mai sauki da ya ce baya yi sai ta nuna ko kuma ya kallaci wando ya ce saki wanda ka ka tsallake wutar ko ka tsallake ruwan ku gane wannan suna da hatsarin gaske domin istihza'i ne da addini ko da wannan abokinka ne to wannan abin da ya yi ba abokinka ba ne ko da kana wasa da shi a matsayin abokinka to karke wasa da abin da yake sha'ira ne daga cikin sha'iru alama ce ta addini Mun gano wannan da kyau ko Mun gano wannan da kyau ka saki wannan ka Allah ya tsare mu Allah ya kara mu musulmi ka tsare ka saki wannan ka ya wuce idan sawu wannan ba baya kafirtar da mutum amma ka ga wani ya ya dage ka ce da shi saki wannan ka ka tsallake wutar ko ka tsallake ruwan wannan yana da hatsarin da suke zai fitar da mutum daga musulunci duk abin da yake nau'i ne na addini ba a wasa da shi to amma ga mutum an kira a zahar ba faran kasuwa ba ba fa da kaka ba sai karfe uku zai sallah to ran kasuwa ce kuma sai karfe nawa zai sai ya dawo gida ran ita sallah la'asar sai can rana ta yi kasko za ta faɗi ita kuma sallan nan ba a yi wahayinta kaɗai haka ba sai da Allah maɗaukin sarki ya kirayi annabinsa zuwa fauka saba'i samawat zuwa can saman saman bakwai a can aka ba sallah saboda matsayin sallah amma mutum ya zamana yana wasa da sallah sai ga ba maza ba mata su waɗanda suke yi a kano suke ƙoƙarin kwatanta yi a farkon lokaci sai kuma a tafe su wannan bala'i wannan masifa ne ina za mu kira rayukan mu ina za mu kira rayuwar mu isa na ce mutanen mu ana cikin wani hali na ana buƙatar ilimi fiye da yadda mai jin kishi yake buƙatar ruwa ana buƙata fiye da inda mai jin kishi yake buƙatar ruwa fiye da wannan ake bukata dan ka kallaci alwalar mutanenmu ka kallaci saman za Allah suna kasa a shugabanci ka kallaci ruku'insa ka kallaci ruku'in manzo Allah suna kasa kuma sai da ya hau mumbar yace sallu a aikin idan ka ji abubuwan da suke fitowa a bakin mutane da abin da suka kudirce a zuci yana tashi hankali shi a tunaninsa ai yana sallah eh ai ko kana sallah sai ka tabbatar da abin da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta tabbatar sannan ka zama cikakken musulmi amma duk sallarka idan baka tabbatar da la ilaha illallah ba idan baka tabbatar da abin da la ilaha illallah ta tabbatar ba to yan uwa akwai hatsari akwai hatsarin gaske isa Allah ta'ala ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين سرقوا وأولئك هم المتقون دولة نمكون شتورمو mu sanya kaunar mu a cikin zukata surutun mai surutu kada ya rage maka ya ƙara maka ƙarfin gwiwa ai a takaitaccen tarihin da muka karanta mun san gwagwarmai da aka samu a addini inda na baya sun samu kasala da addinin nan zai zo gare mu ba zai zo ba da duk kowa yana can kan addinin iyaye da kakanni wasu suna can suna bararo wasu suna can suna bautar akuya gidansu don gidansu gadon gidansu ba a cin akuya wasu gadon gidansu ba a cin tantabara wanda yake in ka fara jin wannan yana nuna a san tarihin gidansu wannan suke bautawa amma zuwan sunna ake karantar da mutane a wayar da kansu a nuna musu sufa bayi ne da Allah kadai in kullum man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda laqad ahsahum wa adda wa kullum atihi yawmal qiyamati yawmal qiyamati farda kada ka yadda ya san ya zama a sanya maka wani tsakaninka da mahalicci a ce wai ba za ka gane Allah ba sai ka gane wannan tukunna ko ba za ka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ka gane wannan to karke ta yi maka wannan fa'ida ka sani kai bawa ne na Allah subhanahu wataala ka za ka tsaya iyayenka ka bauta ba Allah kamar yadda Allah yake so wannan ko ba zai yi ba sai ka lizimci karatu ba wai sai ka yi karatu ba lizimta za ka yi ya zama karatu shine ruwan shanka ko da harafi harafi ake biya maka ko da kalma kalma ake biya maka a biya maka qur'ani karke gaggawa saukewa ka yi kokarin iyawa shi ne magana a biya maka wani hadis ko da ta ne, a biya maka akhdari rariya mata ta sallah kowa ya sarka ya san sallah sai dai ji gandari za a cikin alami ne yace wallahi hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukm Allah yace bai halatta ba ka aikata duk wani aiki sai ka san hukuncin Allah duk abin da aka ce kai duk abin da kai yanzu a fahimtar mu da ahalari in muka ce me hukuncin sa zaka ce ka bani. duk da ya ce kada ka yi sai ka san hukunci da zarar mun ga ka kira sallah sai mu ce mai hukuncin ta daga ce Allah ya ce wa idan aditum ila salati tafuga hudwan wala iba kaga ta bada jama'a qur'ani da zarar mun ga kai azumi sai mu ce saboda ni daga saboda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam rasul ya ce bunyal islamu ala khams a cikin da azumi da zarar mun ga ka kyautata mai iyaye sai mu ce saboda ni sai ce saboda manzon Allah ta saboda Allah ta'ala ya ce wa abdullahi wala tushriku bi shay'in wa bil walidaini ihsana to kenan duk abin da zaka yi sai ka san hukunci ba wai sai kayi ne zaka zo ka nemi hukuncin ba tun mutumin da sai da ya zo yake neman hukunci to da kyar zai bari da kyar domin a wannan lokaci zai yi kokarin kare wannan abin ne ba neman daidai kuma zai zama yake yi yan uwa dole mu tashi da karatu tsaya duk inda ake karatu tsaftataccen karatun da zai haɗa ka da ubangijin ka kai tsaye ka kasa kunne ka ci ka karu kuma ka karar ilimi wanda zai haɗa ka da ubangijin ka kai tsaye ilimi da zai maka bayanin matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi da zai zayyano maka haƙoƙin manzan Allah da san salon da suke a kanka ilimi da zai zayyano maka haƙoƙin Allah a kanka ilimi da zai zayyano maka haƙoƙin iyayenka to ka kasa kulle ka ji ka raba da iyayenka lafiya ka sani menene haƙƙi da musulunci ya ce ga iyaye mai ce kuma gargajiya domin ba musulunci ba gargajiya shi sa a shek muhammad ibn abdul yake da littafi masailul jahiliya allati khalawa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma alai ahlul jahiliya waɗansu matsaloli ne guda ɗari da ashirin da wani abu malam ya zayyano su duk waɗannan matsalolin jahiliya ne maguzanci ne ba musulmi babu su ya zayyano maka su ne domin ka ji in ka ji kana da wata ɗaya daga ciki to ka karkaɗa zuciyarka ka sai kokarin ka rabu da wannan guda ɗaya daga ba a musulunci ba a tafi tamfin murya ko tamfin gani ko tamfin wani wuri ba a wannan ba a musulunci ba a habaici ba a musulunci ba a hasada ba a hasada ba a musulunci ba a bokanci ba a musulunci ba a duba ba sa haduwa yana musulmi yana boka yana musulmi yana zuwa wurin dan duba ba sa haduwa waɗannan al'amuran ba sa haduwa dole ne mutum ya wanke zuciyarsa ka ji samun ka da rasa wakka haka Allah ta'ala ya zayyana kullun bada illa ma kataba Allahu Ka ce ba abin da zai taba samun mu sai abin da Allah ya rubuta zai zo ne. shi ne babu wani wanda zai zo ya ce wai ai idan baka bi shi ba to yi asara duniya da lahira sai mu ce waye wannan in dai ba manzan Allah ne to a aje shi dan manzan Allah shi kadai ne da in baka yarda da shi ba to mutum ya yi asara duniya da lahira wannan faɗi babu wata barka ba dan ba mai cewa kariya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine duk wanda bai bi shi ba duk wanda bai yarda da shi ba to yayi asara duniyar nan dan Allah ta'ala ce wa in to bai tubihu hadi in dai har kun bi shi to kun shi kenan ba ku in ba su bi shi ba to amma in dai ba manzo Allah bane wallahi tallahi ka kaba zuciya kun ga abin da muka faɗa ɗazu na illar hoto na mutanen annabi nuhu alaihi salatu wa Salam yadda suka ɗauko yadda shaidan ya zayyana masa a zuciyarsu idan suka ɗauki hoto suke kallon shi har yadda ya zama abin bauta a gare a yanzu nan fa akwai masu irin wannan akidin sai mutum ya manna gabjejin hoto a gidansa ko a zauren gidansa da cewar wai ba za a yi gobara ba a gidan barawo ba zai shiga gidan ba waye ba zai shiga gidan ba Ka ga ana mannawa a mashin ana mannawa a keke ana mannawa fanka ce a bayan mota ko a cikin mota kaga dai abubuwa da ma anzal Allah mutum ana ta karatu ya ga mutum kamar daɗa shiga jin shi yake amma fatan mu dai Allah madaukin sarki ya dawo da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutuncinta da darajar da tsayuwata akan tauhidi babu yadda za yi tauhidi ya hadu da wannan makala makala babu yadda za su ya zama ka kare ta Allah kuma ka makala hoton wani sannan kuma a cewa wannan shi zai sa shi zai kare ka inda zai kare ai da ya kare kanshi daga azabar mutuwa haka ne kuma ka in dai da zai kare to da ya kare kanshi daga azabar mutuwa inda zai kare da ya kare kanshi daga masibar yunwa dan ba a taba cewa shi a rayuwar shi gaba ɗaya bai taba cin abinci ba kaga shi akwai abubuwa da yawa da bai iya kare kashi ba balle ya kare wani balle kuma yanzu a nan a zo a dora mutane a kai a ce a idan baka bi shi ba ba za ka rabota ba duniya ba za ka rabota ba duniya da lahira ina ce a nan shekarun baya aka ce a nan hukumi wa an ga wani ya bayyana a cikin wata ko ba wata faɗa ba ko a ce ya bayyana a gajimare ba ka taba jin an ce manzo Allah ya bayyana a gajin ba sallallahu alaihi wasallama ba ka taba jin abubakar siddiq an ce ya bayyana ba ba ka taba jin umar ya bayyana ba ba ka taba jin usman ba ka taba jin aliyu radiyallahu anhu sun bayyana ba ya fi su daraja ne ya kai su daraja ne mawufi ba ya kai su ne a me ke kawo irin waɗannan abubuwa kowace ka kowane tsuntsu kukan su yake idan gidan ku tauhidi ne sai ga kullum magana tauhidi ake saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya dawo da al'umman nan mutunci mu tahi tsaye da almajiran cikinmu da malamanmu da masu kuɗin cikinmu da 'yan siyasar mu mu sani siyasa ba hauka ba ce da kowa da kowa namu mu tashi mu ga mun samar da al'ummarmu daga cikin wannan kanki na jahilci na shirka na bidiyoyi na sanin ma ya ina addini ya sa gaba kuma kowanne mu ya san wannan haka za a ga mace ta tsaya dokun tana sallah ba ta karanta komai can juma'a sai dai rukuwa bayan ce mata an suna sallah ba sa karatu inda za ka ware ta ba abin da ta karanta shiru ta yi an hana su zuwa makarantar matan aure an ce karatun mata kafirci to kuma shi zuwa cin kasuwar makarfufa mace ta ce makaranta kafirci ne to da ne cin kasuwar makarfufa eh shi kuma ba sai ga ana cewa mutane su faru, an hana su su karatu an hana matan su su yi karatu ana ta zuba musu shubha iri daban-daban shi bai yi karatun ba balle ya karantar da matar kuma Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsere da kawunanku ku tsere da iyalanku da wuta shi bai tsere da kashi ba balle iyalan shi sai ga a bangaren karatu ya ta kawo maka kabli da baki amma a yi wanda za ka tambaye shi da ya bude karamin shagonsa mata nawa ne suka zo siyar tattalin mata nawa ne suka zo siyan biya wuta mata nawa ne suka zo siyan kaza mata nawa ne suka zo siyan kaza ba zai iya lissafa maka su ba me yasa bai sai musu ba ya ce baya sayawa sai maza sai maza duk wannan ana yi ne kawai karatun mata a ce mata ba sa karatu kuma waye ce waye ce mata ba su kawai bayan gashi nan kullum muna karanta wa na Aisha radiyallahu anha kuma an karbo daga sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda ko ba muna karanta ba ba sai karatu ba ba sai karatu ba kuma duk waɗannan abubuwan fa mata nawa ka sani nurse mata nawa ka sani daktoci mata nawa ka sani suke masu unguwar zoma masu duk ba karatu ba ne eh mata nawa ka sani yan jarida mata nawa ka sani ka duk ba karatu ba ne ba halattaccen karatu ba ne karatun addini ne kawai zai a ce shi bai halatta ba ta su yi ba sai ga ya cire batar shi daga makaranta kuma ya haɗa ta da masu foliyo sun kama hanya tana tafiya shi kuma wannan fa saboda saboda Allah wai ina za mu jira da kwanan mu daga dole mu tsaya mu yi karatun tsarin da mu da 'ya'yanmu da a wannan a tashi tsaye a yi mata gangami mai basira samarin cikinmu masu basira tsaya ta kawo proposal yadda za a gudanar su suna hangen kaza hangen kaza masu kudin cikinmu su tashi tsaye ko sha biyun dare ne aka kwankwasa musu kofa za su kawo kamar yadda kasan ko sha biyun dare ne aka kwankwasa wa mala an zo fatawa zai bayar da abin da ya sani na fatawa ko ba ka yi ba malamai nawa ka taba buga waya a kan waya su baka amsa baka ake buƙatar inda aka samu waɗannan tsayayyun malamai da ko akan hanya ka tare su za su baka fatawa ko a waya ka kira su za su baka fatawa to a samu tsayayyun masu kuɗi ko a hanya aka tare su akan batun da'awa za su ciro su bayar ko cikin dare ne ko ina ne a shiga ƙauyuka a shiga birane a tashin tsaye a tashi a cikin masallaci a nuna mutane da ake rukuni a nuna musu yadda ake sujada a nuna musu yadda ake alwala a nuna musu yadda ake komai wannan da wannan ne rayuwa take ci gaba da wannan ne al'umma take zama rayayyar al'umma da wannan ne ahlu sunna suka suka kafu a nan garin abin nan me yake da shi wambai masallatai nawa ne suna da yawa amma masallatai alun suna guda nawa ne zaka killa ne kaɗan ne duk da ko ina ne to amma a ina ne ake karantar da mutane ake kokarin karantar da su addini a yi bayan sallar asuba a yi bayan sallar la'asar a yi kaza a yi kaza duk fawai dan malamin ya yi kokari yan duba waɗanda suke kokarin tara wannan dubu dogon jawabin da liman yi duk fannin ne ake yi wajen a gare cewar an gudu tare an tsira tare saboda kai iyayenka ka tashi tsaye kai iyayenka sawa'un ka sai faifan fidi ne ka ba wani da ka ji eh kika tsaro ne sawa'un wani littafi ne sawa'un a'a wasu samari ne a masallacin ku a garin ku wasu hazikai ne ku ɗauki nauyinsu su su je su yi karatu su ƙara su dawo kuna jira da kyau ko haka za a dinga domin a bai ma a bai ma tauhidi kariya kula haji sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa bani tabani subhanallah kuma ana min al-mushrik wannan shine abin da ake bukata a tsaya tsantsanta tauhidi kada mutum ya hada bautar Allah da wani kada mutum ya hada biyayyar shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayyar wani sai wanda Allah ya ce maka bi sai wanda manzon Allah ya ce maka bi shi zaka bi kuna jina da shigo? akwai waɗanda aka ce kada a yi musu magana ko matansa ba sa musu magana sai dai ta kawo abinci ta ajiye kawai sai da suke tsawon kwana hamsin a haka Allah ta'ala ya ba mu kisa su a cikin toba ya yace wa alal salasatin wa alal salasatin lazina hakan na an karɓi tuban mutane uku nan da aka dakatar da su saboda fiyayya da aka ce kar a yi musu magana sai aka je ne musu magana da aka ce a yi musu magana sai aka yi musu magana haka ake rayuwa ya zama na Allah ka sa a gaba wurin bautarka wurin biyayya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kai in manzon Allah yake ma buwa ne bi in yace biyayyar yi ta sai ta sai ta sai ke yi ta sai ta ka san darajar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ganin saboda lokaci mu dan dakata a nan abinda muka yi na daidai Allah ta'ala shi rufin lada wanda suke kokarin haɗa waɗannan karatu tattacin da farkon shi har zuwa nan Allah ta'ala ya albarkace mu da mu da su duka Allah ta'ala ya albarkace zuriya Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mu na rayukan mu malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suke raye Allah ta'ala kuma ya sa da mu da su mu cika da imani سبحانك رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ya ce ko akwai masu tambaya? alaikun salamu Nam. nan eh eh, eh. kamar nan da kawo wani wanda ya je wajen boka har ya gaya mai wani asiri da shi to kamar sai hanya ta bi mutum sai wuce ya tsaya ya taurara ayya an afka Allah ta'ala cewa idan yake kun ji tambayarsa? Tambayarsa ita ce, magana bokaye da muka yi. Sai ke cewa to akwai mutanen da aka sani, kamar 'yan kwafe gere. Dan kwafe gere da zai ɗauko wuka ya dinga dajirawa a cikinsa. ko mai wasa da mucici kun gane ko in ya kammala ya rarraba magani ya ce duk duk wannan ubangi ba dan izala bane zai wuce ya tsaya mana zai raba laya kenan zai zai tsir kenan ya ce to waɗannan fa shi waɗannan bokaye ne ya ce to mutumin da ya zo wucewa sai ya ɗan tsaya a wurin a in ya ɗan tsaya a wurin ya rufta ai Allah ta'ala da yake lissafa ibadur rahman a cikin suratul furqan sai ce wa idza marru bil lagwi marru kirama ai idan hanya ta biyo da su sai gane kwafe gera ake yi wa duk wannan rufa ida ne ko ya sa Fusilla ta nan ta fito ta nan ko ya shiga ta gaban jaki ya fito ta baya ba ta bakin shi shiga ba ta kafafuwan nan ya shiga rufa ida ya maka duk waɗannan bokaye ne kuma wannan bai halatta mutum ya tsaya saurare su ba in ya kuskure ya tsaya saurare su ya rufa shi. ka gane ko yau malam wannan ma yi tambaya kan su sun waɗannan haɗari in kasuwa suke zuwa su kafa dandalin wai in wani an mai sata to da ya zo sai ya miƙa shi da ya riga kuɗin zai ce abin yana guri ka ko an yi wani abu haka kuɗi kuɗin zai miƙa yana dubawa zai ce ai abin nan kaza kake tambaya irin waɗannan yake tambaya. wannan ta haramun ne wai usu ne su kuma su ma duk da wannan gayyaki ai ana samun su a kasuwanni shi kuma wannan kamar wasu wani mutane ne da mutum yana zuwa sai ya miƙa musu kuɗi sai su faɗi damuwar shi ko a yi sata a gida sai a ce wai za a ɗiba a tafi wurin mai kara kara kun gane ko wai zai faɗi wanda yi sata ko an ce ka je karkace ko an ce kai kai ka ce ku tafi da ofis ɗin yan sanda ko ku je gaban mai gari wannan shine magana amma wai a je gaban mai kara kara wai zai nuna wanda isata wata dilmiya ke kuma haramun ne wannan eh ciwon wannan zai dan saurara a ba wai zai rama ne, dole ne yi ai zai yi ne ya sauke wajibi ne amma hukunci da kan wasu musta'an bokanci bala'i ne kuma shi ne ya kame ƙasar, ya kame ta ya rike ta gangan ka bokanci ba za ga da da da da ko ka ba ke tsami yake zama ba kare ko kai mutu kai amma ka dan fara shigowa birni aka dan fara shiga aka dan fara shiga aka dan fara shiga ka ga mutu yana tafiya da mota mai numfashi ya shiga Abuja ya shiga ina ne ya shiga ina ne sai ana addu'a kamar kawo wuka ana wa duk waɗannan masu addu'a nan da ake cewa kaga iran suke bara inda kai ka san suna da abin da za su su share mutane a bayan kasa da tinin za ku halu sunna ba ahlus sunna